وإذا أذنب أيك موت فنم يعلم كون أي على كتدرم استغفر أسي على تلا جنب كفر سبحانه وتعالى فإن هذه الثلاثة يكون من سبل من سبل من أي فتن أي على تلا داني نين تالبوي فر على ساس ولا من بين سبل نين هي عنوان السعادة آه، كنا ديا كنا ديا a bunda mu ñinati <clears throat> kunna diya kunna diya bunda a taman seero mu ñinati mooy e ñin soto ron wetaade moomu ron ndin me yalon ko a mankutetata ñin mankuta sabol ni ya di ala ye tento buka jutu ni ya jara be ye muñu naye ala kuta junube kuga ye ala talla hakkilo ye bula ala la عفوا سيألم سبحانه ako hadihi muqaddimatun adimatun fiha dua min cheikh ako to ñimmo folon folor folor lanneti ngalon ka wartale de fiha a eh, tammindiroke kuma kan ñimmene ñin tammindir lan betata bata a warata fana buñat tu duwa bi jeere ngalon nah, ko cheikh ole yake rahimahullah li kulli talibi ilmin wala karanna karanna ya ta'allam a kidata men ka sheko layin kitabu a tawhid kitabu wani karan sheko da ya a mariya a hatara ta yin a yi men kere kera layin karan wala lafta layin karan ya menna wala abu tonya la yi ninka a lafta tonya la wala abu layin kitabu karan wa yi rida mai zalika ta jannu ba dalal ani meŋ ye a bula ñiŋ kitaabolu fanaŋ karana sheekhola en tawhidi kitaabolu wo lemu faasi janfaniŋ filibanteya la wa shirki a ye a faŋ janfandi shirko muŋ no bee la ana maa fo fa innahu hariyun wota fisamanteyata baake ñiŋ moo la kuwoto bi an yatawallah a ñanta baake ñiŋ maa ñanto bi an yatawallahu llah alla ye ka ate ñiŋ maari deema laati duniya duniya suwo kono jaŋ wal akhirata min lataa وإذا تولاه الله في الدنيا والآخرة أكوني ألكتا من ساتمي يالن كوربي كليت ديمالات دنيا اللاكرة وإن وتعتني ماري لا سبيل إلى المكاره أن تصل إليه woto kuujawol te sila sotonoo la niŋ sifutanoo ate ñiŋ maari kuujawol te sila sotonoo la eh? niŋ si futa ate ñiŋ maari ima meŋ ye a loŋ ko alla talla kita ate deemaala le ti laafi diinihi ate kuujaw soto la meŋ si futaama ka a batanda a la diinoo to wala fi duniyaa ate kuujaw jalaaña la meŋ si a batandi a la duniyaa kuolu to qala taala alla talla daali ta kitaabo ta ko allahu waliyu lladina amanu ala subhanahu wa taala moolu meŋ ye a loŋ ko i la maaniyaata alla la i dankeneyaata alla la muŋ deemaalaati alla la muŋ deemaalaati de yukhrijuhum alla talla sii funtindi min adulumaati ke funtindi diboolu kono sirkoo diboolu naafiqiya diboolu bidaŋolu eh, diboolu dibi wo dibi meŋ ye a loŋ ko a maŋ beteya maŋ seneya a maŋ beteya hadamadiŋ to labankuñimmaati hadamadiŋ ye jee ko altalla sike o maari demarata kefuntindi mo dibol kono ilan nuuri kata kando kan kata nooro kan kata tilin kan kata kendeya kan alladina kafaro amma moolmel yalan ko wallaketa balannaalti balanta alam subhanahu wa taala auliyauhum wol demala taagut wolam e, jalaŋol nin batu feŋol mel yalan ko ika e batu e, alatallatanol to wallaka ka kawal dema naati wal ala bu ke dema buka alala la dema rasudu fa iza tawallaka allah ni ala ye e, dema akhrajaka min adulumat ala si funtindi ke funtinde ka bo dibol ko zulumati shirk walam shirko dibo isi funti je ite dunna shirki kono kote isi funti e seneya ite kila mushrikite wal kufur. a siye funtinde fanaŋ eh, ka bo kafiriya dibolu kono wa shukuk aniŋ siko i ka sika seriyankiitolu to i ka sika tawhidolu to i ka sika kuwolu to diino la kuwolu to a si sondomoo seneyandi a ye siko ka bo wo sikoo dibolu kono wal ilhadi aniŋ jenko ka jenke itete sonna tilin sereyaŋo la sila tilin niŋ kaŋ i be jeŋ keriŋ i sondomo be jeŋ keriŋ i buka tuwo ñaaki asi senen ni kabol beto ila nuri liman aye samba limaniya noro kaŋ walilmi nafi aniŋ londi munafa munafariŋ londi munafan ma ke sambawo fanaŋ noro kaŋ walamal salih aniŋ baara ñimma kewo fanaŋ noro kaŋ munda ñiŋ bee si keete ye nooroo ti limaniya nooro i se a soto londoo mu nafanma i se a soto baaroo kendema fana i se a soto dhalika bi anna allaha mawla lladina katum ala subhanahu wa taala ate la moolu ti melu ye lan mel mu lannamoolu ti ala la lannamoolu mel laata ala la ate la mu i deema ala anna alkafirina kafirolu men jiteŋ la maulala lahum man demar la soto de kafiro buka demar la soto kaatu momoron ni ni alamanke demaraji ita ite boluta ka sarata bawa fewol me ite ba jikki la ko walla kile demal wolte demal ita nola kaadi ita abule fankan sa koy mo kote iza tawallaka allah ni alatalla kite demalati bi ra'ayatihi asikanta kite demalati ke kanta a kete demalati bi tawfiqihi ke imanta ben ala ke kanta be ala la dema to pour jon min yaron ko ala ya dema aya ma koy ala keta ta a bije walam ke ala la kanta jonlate ala si kanta si kanta aɓe tawfiqihi ala si imanta ben fana ikkake manta ben moti ikka kuwol ke men diata alai kaman tabe هدايته nyimba ite ala demato ka keti jonge fana walam ke kanda ka kanda buka jenke buka fili ka kanda ka siloje ka noroje duniya jam ani lakira be nyimbe ka kete tar ala la kanto la ko duniya ni lakira tar ala la mantabe la kono duniya ni lakira tar ala la kando to duniya ni lakira fa innaka tas'adu sa'adatan la shaqqa ni in kete te in yi nyoma ten tay be kunna diyala kunna diyala me yalon ko kunna ku yata ko abada fi dunya in dunya kono yatawallaka bil alasi alasi dema bil hidayati e kanda si dema nin kandora aye dema nin manta ben tawfiq aye dema nin katama ikattara tamalan alal manhaj alal manhaj salim walam siloti me yalan ko sila kisarin silola me yalan ko wolem silo men tankata itela tamanya bai ka tara wo silole kan ila diino tamandi ila baluwo tamandi ña wo bee ka tara lorin silola kan me ye ko walam alala sila kisarin wa fi lakhirati yatawallaka ako lakira fana ala talla ke idema lati. بأن يدخلك جنتك بأن يدخلك جنته ألت الله نا يدي ملاكرة ولم ينتسيد دال أرجنة خالدا مخلدا أسيد دال أرجنة كن يك تولا تجي يتجي بوري تفنت فيها لا خوف أن وطن سلنكو تيمال مال تعالوا نمنا بسلام تتسلام كوتي ka fon tijoolen far walla silankulen sit o tije koten wala maradun kuranti jankarte kerin je koten jankarti je kuranti je men sima koten wala shaqa kunna kuya ku tije me yalan koy sisilani ka fon kunnoɓe kuya wala kibaru kebaya tije ite kotola te kotola de wala makarihu konku tije silanku tije me yalan ka amandiye sondomo amandiye hakkimo tijeta hadihi wilayatu ñinem alala demaroti li abdihi ka kala yal mu'min jom yal ko mu'mino muminoti sonta alam subhanahu wa taala fi dunya wal akhira duniyani qala shaykhu ko wa an yajalaka kabira duwata ko wa an yajalaka alayke mubarakan barakamoti ma kunta eɓe dawada idha jaalaka allahu mubarak ni alayke aina ma kunta ibe dawada. alayke barka fa hadha huwa ghayatu mata mo be ka ñina nyina ñinam ñinin fen baati walla in duniya kirin mbaso be barako hani me ala tano bato aɓe barka ñini ko ni ala ye ke baraka mooti ko ñinam ñinin fa ñinin fen mbati non bee ka ñina ñini yaj'alu llahu lbarakata fihim ala ye barako ke hadamadiŋo to wala a asi barako ke isiyoto ite nangamo min balu isiyoto kabiridin din fo janni be dankul altala iyo siyo balo siyo be ala ya be ke barakoti wala yi fo fen ki je o di ala ala ite man fen ke siyoto men si kuya ala Mun barako barakati fi umrik wa yaj'al al barakata fi rizq hani harjew men fana meyalon ko ala be harjela o fana ala e barako ki hani do miya niyata ja yirwa ika ku kende ba keno woto ye fewo fen kije fana o harje oto o ka ke yettine e dolete fana barkat wa yajal al barakata fi ilm ila e lon do fana siyata doyata ala ya ke baraka fenti ike fam muna fam ila e lon do ika mol muna fam ila lon do da fin jama ke muna fa ila lon do ite fam ke muna fa ila lon do fana mu barakat mu barakat wa yajal al barakata fi amalika ako i na ya barka a sai barko ke fanan ina baroto ibe barawo bara kela asi ke barka barko wolom ti wulam ka jidi ka buyi feŋ ye barka jidi a yi tara yirwala doroŋ a buka kuntu a kairo buka kuntu wulam kairo min katu jidi na arab kan barka wulam wulam numu wa zidiyat feŋ min ka yirwa a buka kuntu ala kairaya be kontineri doroŋ ila baluwo kairaya be kontineri ila baaro kayrayaaɓe continuer ila lonɗo kayrayaaɓe continuer ɗo ko kontu o janni irfital alam wa yjalu lbaraka ala si barakoke si barakoke subhanahu wa taala e temari fanaye walam fi durriyatika a kañin duwa min kite na jaabitin ako ala e barakoke ikkomo fananta e koomo on fana ye baraka feŋ wo feŋ bota ite bala ite keta wol lasilo to ala ye barakandi aynama kunta ibe dawoda ako ibe dawoda tusahibuka albaraka inin barkoɓe ñobulduro ibe dawoda ibe ñawo nya ibe keñawo keña inin barkoɓe ñobulduro aynama tawajjahta nya cilin dawoda ini barko e siite dawoɗa inin e barko ilote e dawoɗa inin e barko i kumata dawoɗa barko ɓiƴe wa hada hayrum aakoni mo kayra ɓanti de fadlum min allah barfi samanteya ɓaɗo min allahi kabo alaya subhanahu wa taala qala sheikh o ko koten wa an yajalaka akaɓe duwale fanan ala siike mimman idha u'tiya shakara mom ayake moti me yalan ko ni yaso ni ala yaso aka ala tento ka je ni ala yaso aka ala tento ka je na khilaf e kana ke moti alladhi idha u'tiya kafara an-ni'mat ni ala ya aso ni ala yaso ay ni ala yaso ay kafiriya alala ay kafiriya alala ne mo kam ala yaso bara manke ala tentulate ala yaso akafiriyata ala la nemo wa bataraha aya nemo ñin aya aya nakar ka nemo ñin nakar ان كثيرا من الناس كمو فمبا اذا اعطوا النعمه ني على تلا نعمه مو فمبا ني على نعمه تو kafaroha koye kanaje ka kafiriya alama e wa nemoto wankaroha e ka balanko ñimmo alala nemolte ibo ka nemo ibo e ka alaten po nemolte si balan o nemo si balan a marima te kela ala tentulate o nemote ala nemate o sarafuha isi nemo ke fi gayri taati llahi isaki ya tamandi ya barandi kenya to men manke ala nomo kanti ala sinemema jati kende ala ita kela ala, ala bato kanti a sinemema nafulote ita kela ala bato kanti sinemema diŋla ita kela ala bato sinemema londora ita kela ala bato nemo façon be me ye ko ala ka hadama hadamadiŋla moodol bi je ni ala wadi la don e buka ke ala baturanti wala buka ala tentoala fasarati akowa sabo kamma eh o nata ke ila na naata laban hmm? ta sababuti lishaqai lishaqawatin ta ke la kunna ku ya saboti balanta man alaten amma man yashkur bar Mode, min yaran ko ka ala tentulati ka ala jeyala nemol kan fa innahu ko mari ala ka walla faale de e لك ولا فاها نيات انت دراسي لفا فإذا تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدن لك ما ريما سبت الله تعالى تكوه جمال يه على يدينيات جمال مكوه جو وجو ممرني على نيمة مي على تنت درون على بينا فعلا والله جل وعلا يزيد الشاكرين ها على تنت لال على كيلا فعل درون من فضله على كسامنتها أنا لبيت أنا لفند سراك أكيد لفال درو فإذا أردت المزيد وتني لفت لفارولا من النعم ألا لا نيمولت يا تكند لندول نيم فسن بي على من فاشكر الله وتعالى تنت يا جي فإذا أردت زوال النعم برني لفت فنن ite lafita nemol min ala nematema mella e lafita wolle kana yeta nemol e boye bala yeta fakfura balan e ala ten